gaida gida amaryamu wannan abin ya riga ya faru ki ƙara haƙuri komai mai wucewa ne ai wanda ka taimaka mu ka ba ta saboda tun da wannan abin ya faru ne ta ɗauke mota na kasa gane kanta gaba ko ko gidan ta fa ne a wayawa ta daga ka gani ta sani a cikin wani hali dubu yana da Allah don na rami rigar ma kaga ta min yawa gaskiya ki haƙuri ana ga miki cewa ya wuce kuma za a ƙara ba na Allah ya ta fi haƙuri ko sai na riƙa inda ha to wannan abu mai sauki kana neman biza ni kuma ba sai mu nemo tiket ba ka dushe to mu je maka to ke kuma ai sai ki amsa masa kamar sai ki ce maf kardiya yawwa tun da eh? soyayya soyayya ko tayi murmushi ke ma kin san umma ba za ta goya maki baya ba me yasa kika je wajenta aikin banza kalli da idan ki ya ja kina ta kuka akan wani da namiji wallahi kin ba da mata ke da zaki tashi ki zage ki jajirce ki ciɗa mara ki kwace mijinki amma kin zauna kina ta kuka wai me yasa ba zan yi kuka bane maimuna bayan ke kika bani shawarar nan na ɗauka na je gidansu na cashe mata sannan kuma bala'i ya shiga ciki saboda me zaki ce kan yi kuka me muna kina ganin adinan ko kallo na baya yi to sai me sai me dan baya kallon ki ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba ai hakan da kika yi zai nuna mata ko ta shigo gidan ta san babu zaman lafiya ballantana kuma ma ba za ta shigo gidan ba gaskiya bane abu ya zo ending ya zo karshe fa me muna ne gaba ɗaya fa na sare Na sare wallahi. Ke da Allah gafara can. Faduwar gaba a saran ɗa namiji. Zan baki wata shawara. Idan kin ga zaki iya ɗauka to, in kin ga kuma ba za ki iya ba shi kenan ya rage gare ki. Wai wani irin magana ne ba zan iya ɗaukar shawaran ki ba Maimuna. Ki bani kowane iri ne matukar zan cika burina. Adnan ya zama mallaki na ni kaɗai zan ɗauka. <laughs> Matso da kunnen ki kije. kin ko baki fahimta ba na gane <laughs> na gode wallahi maimuna tun da abin da ya faru sai yau ne kaɗai na ji sanyi a cikin zuciya shiru ba gaskiya ba ne mama mama lafiya halima me ya faru mama karanta fis din nan ki gani a'a aikin kin san idan na ba abin nan karanto min ji menene kin san tis da aka yi mini a'a wai adinan yana dauke da cutar kwayin kanjamau mai karya garkuwan jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanjamau gashi tis da aka yi min kenan ai a shi kenan ba aure Allah ya taimake ki baki shiga ba can shi kuma ya je ya karata da kanjamau ɗinsa aini Allah na gode ma da wannan yarinya bata shiga ta je ta yayi boje raba ba a kiwa Allah godiya da Allah ya taƙaita wahala wai ni yarinya na lima za ta kalla ta ce wai sai mun je mun yi test sannan za a yi magana aure wani ai da a ciki wani irin abu ne wannan wato baya daki na abokina ba za a yi haka ba wato abin da za ku da shi ne idan rai ya ɓaci ba a so hankali ya gushe menene ya kawo magana za ka fasa aurenta a'a ni ban ga laifin lima ba saboda abin da ta yi ta yi shi ne a kan turbar daidai shi aure ai dole sai an hada da bincike to don ta binciko wani abu kaga ai ta yi daidai in ni ne zan yadda a yi gwajin nan ɗauke ta je asibiti a gwada ka a gwada ta wannan zai ƙara tabbatar mata da cewa wani ne a nan. na riga na gane wannan maganar ba yadda a ciki inda akwai yadda me zai kawo magana je tes kawai na haƙura ta je can ta yi auren ta a wani gurbi man je in yi aure look Adnan please think positive and act positively na farko shine idan kuka je kuka yi test nan zai ƙara tabbatar wa da al'umma wanda suka saka mata ido cewa majin da za ta aura ba mai laifi ba ne kuma ka ka ba mara ɗakunya kuma kai kanka a kankin kanka za ka ƙara yadda da ita ita ma za ta ƙara yadda da kai shaƙuwa za ta ƙara ƙaruwa wannan ni zan bar shi kawai a makirce makirce da ake so a hala tsakanin wanda masoya amma ya ka gani ji za a yi test amma fa akwai maganganu bayan an yi ta sinima na san jaridu za su fito ka amma ni dai a yi min wannan kawai shi kenan an gama wallahi na rantse maka da girman Allah tes aka yi mini aka ce wai kana dauke da cutar kanjamau shine hajiya ta ce ita san ba za ta yadda ba sai ta zo an yi gwaji wato shine shi yi min da muke da ni ba ko ba wai ban ban ki gaya maka bane kawai na ga baka fahimce ni bane shi yasa ban ɗau namba wanda ya turo ai ko ka kira namban ba zai shiga ba tun sanda aka yi min tasirin na yi kokarin kiran namban ko na kira baya shiga karki da na san me zan yi san wata ba san wata ba congratulations yalla labai tabbas baka da cuta mai kare garkuwar jiki alhamdulillah likita ne kuma fa ke kuma fa you are hiv negative kayan yanzu sai mu je mu fara shirye-shiryen biki dan yanzu biki ya rage sauran sati biyu kaga ko batun shi ma ban yi magana ba ke da wa ai ba bai da tsakanna da ke haba ajina ya sa kai ka ce min haka dan Allah ka rufa min asiri lima an wuce gudu dan Allah dan annabi ka rufa min asiri wato ta hanyar da kika bullo yanzu kenan wai ni saboda ba kya so in yi aure za ki je ki yi yarfa ki ce wai ina da kanjamau saboda kika cewa ba za a yi auren ba ko to kin yi kuskure kin faɗi aure ko kina so ko ba kya so sati mai zuwa haka an daura aure <laughs> ni fa ban gane me kake nufi ba ka shigo sai hayaniya kake kana surutu ai ba za ki taba ganewa ba saboda ba kya so a gani amma kuma an gano din da ke da ƙawarki Maimuna kuka ɗauki tsohon layin ta kuka tura wa Halima text akan ina da ƙanjamau saboda Halima hankalinta ta tashi ta fasa aure ko? To ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gani ta. Kun manta cewa shi layi yana da rajista ne? Idan mata na amfani da layin ai ta taɓa kira da layin kuma layin ma ita ma wasu taɓa kiranta da shi. A halin da ake ciki yanzu ƙawarki tana can hannun hukuma. Wai kai, kai dan Allah dan annabi Adnan, kai wani irin mutum ne? Hmm? kai wani irin mutum ne na sha faɗa maka ba cewa ni ba zan iya zama da kishi a cikin gidan nan ba amma ka gagara fahimta ta na ce ka sake ni ka ki ka sake ni ya kake so na maka ne to sai ayi kenan to ka sake ni ha ba ai biki sabo wallahi biki san sake ki ba zama a gidan nan ko kina so ko ba so cikin zauna kuma sai na yi aure a cikin gidan nan wallahi baka isa ba na rantse da Allah baka isa ba Adnan in dai har kaga ka zauna da wani abu guda biyu a cikin gidan nan to wallahi silifas ɗinka ne amma ba dai mata ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita to shikenan idan na aure sai ki abin da zaki za ka yi ko Allah ya bada sa'a ka yi Haliman ta ne? Tana ciki. To ki je ki ce mata taimako mata ta fito mana ga mutane duka an haɗu yamma tana yi. Yanzu dai na shiga ɗakin ta na tarar da ita suna jiran mai kunshi. To. Ita da kawayenta. To mana ki shiga ki gaya mata cewa an haɗu ga yamma tana yi. Ni ba na son komi aiki a dinga nawa.